mata hamsin da ke sarrafa kayan amfanin noma sun sami wani horo a agades waɗanda mata sun sami ƙarin fasahohi da kuma kayan aiki na zamani don ajiya da kuma inganta amfanin nomansu wanda zai ba su damar sayar da kayayyakin su tare kuma da tara 'yan kuɗaɗe maryama gumur shugabar projen ta yi ƙarin haske don mu taimaka ma mata ne wajen haɓakar da sarrafe-sarrafen kayayyakin da suke yi ta hanyar ba su horo da kayan aiki wanda suka haɗa da na'urar shanyawa da kwanjilatar blender da tahuna da ledodi da mixer da na'urar kantsewa haɗe kuma da koyar lissafi Ma'anar wannan horon ita ce ba matan horo don su ma su horar da sauran kuma su dawa musu su ci gaba. Matan da ke amfani da tsohuwar dubara don ajiyar kayan amfanin su an wayi gari sun karu da fasahohi da kayan aiki na zamani domin su yi tattalin albarkatunsu da kyau sun kuma tabbatar da haka. Manufar wannan horon shine a kara mana sani akan dabarun adanu da kuma yadda za mu yi amfani da kayayyakin da ake nomawa a nan cikin jihar Agadez musamman musamman kayan lambu sannan mu gane yadda za mu iya amfani da su na tsawon shekara ba tare da sun ɓace ba ko da yanayi ya canza sannan kuma mun samu wani horo akan juya kuɗaɗe da kuma kula da asusunmu. da da muke aiki muna shan wahala ba mu da kayan aiki in mun yanke kayan miya sai mun shanya mu sa musu sange sai su ɗauki kwana uku kwana fudu kanin su bushe sannan mu sa mu saida su sun ba mu sheshuwar wanda yake da mun yanka kaya mun gyara nan inin nan ne take yanki za su bushe mu sa mu sarrafa mu saida. wannan tsari zai ci gaba a watanni masu zuwa cikin sauran yankuna a jihar domin matan da ke gudanar da irin waɗannan ayyuka.